kwarai da gaske tashin hankali da haka ala ayyi halin duk lokacin da mutum zai ci abinci hmm. ya samu abin da aka sarrafa shi da hatsi to masara ce gero ne hmm. dawa ne hmm. alkama ne in dai an sarrafa shi da waɗannan sinadaran ka zo kai azumi a lokacin da ka ɗauki wannan za ka ji canjin da baka taɓa ji ba a jikinka musamman kuma su wa'annan abubuwan a zo a ce ka dan samu dan furut ɗinka bayan ka sha lafiya lau mai jin ciwon um, um, ba haya idan zai yi ko zuba jini ko menene mm. tun Allah da za ka ga ya samu lafiya sannan kuma sai abu na biyu za ka iya samun gero mm. kyakkyawan gero a niko maka shi ka ga dama ka sirfi in ka ga dama ka kyale shi amma ni in zan ba da hikimar bana cewa a sirfi don ita wannan dusar kadai hmm. za ta iya daukan wato ingantattun sinadarai 65 cikin 100 na abin da yake jikin gero kaga idan ka ɗaya dusar ka zubar ai ka fitar da ka fitar da alherin ka fitar da alherin to da haka idan ka zo ka haɗa geron ka mai kyau ka hmm. niƙe shi to za ka samu garin kuka fari wanda ake hada shi da nono din farin garin kuka wanda in aka tsuma shi aka sha za a mm. gan shi ya zama kamar nono ko mu a cikin a nan bangaren kamar kano muna mm. kiransa kwalaba da nono hakan na an fahimta ko to wannan ruwan kwalaba din in aka zuba masa garin gero aka mm. juya